الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون لا زال حديثنا موصولا بالحديث عن التقوى التي هي أعظم درس في الصيام فمن أسباب التقوى أيها الإخوة الأفاضل الدعاء أن تدعو الله سبحانه وتعالى بأن يجعلك من متقيه أن يجعلك ممن يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه فإذا كنت تدعو الله سبحانه وتعالى بعد أن توفرت فيك تلك الشروط السابقة والأسباب السالفة الذكر فإن ذلك يرجى لك أن تكون متقيا لله تعالى وما سدرجة أزم وتر رمضان وتر رمضان يا شود يا بشي منا باين ساتي ديدي يا وجه muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karɓi ibadun da muka gabatar a cikin wannan wata da ya gabata mai alfarma kuma ya gafarta mana kurakuran da muka aikata bayan haka mu zauna mi makan mu fada mi muraja'a wato mi tintintini a game da ababen da muka aikata a Ramadan tun daga salloli da azumi da sadakoki da sauran ayyuka na alkhairi da aka gabatar a watan Ramadan da kuma nisantar miyagun ayyuka da aka yi sannan kuma mu roki Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da mu akan haka domin abin da ake bukata shine a tabbata ibadar da Allah madaukakin sarki ya fi so a wajen bawansa ita ce ibadar da zai dawwama yana yin ta koda ta ta zama yar kaɗa daga cikin manya-manyan darissa da azumin watan ramadan yake karantar da mu akwai attaqwa wadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗe ta karara yake cewa ya ku waɗanda kuka yi imani mun wajabta azumi a kanku kamar yadda muka wajabta shi akan kan waɗanda suke ku ana fatan ku zama masu taƙawa a hausa babu wani lafazi da za a yi amfani da shi a iya fassara takwa dunkulalliyar kalma kwara ɗaya ka ce ka fassara takwa da ita to kalma ce mai wahala a cikin harshenmu na hausa hatta a harshen larabci a harshen shari'a magabatanmu sai da suka sassaɓa a wajen ma'anar me ake nufi da takwa an ruwaito daga Abdullahi ibn Mas'udin radiyallahu anhu yana cewa abinda ake ce mata taqwa shine ai ma Allah da'a ka a saba masa a rika tuna shi ka a manta shi a rika gode masa ka a kafirce masa al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali da yazo sharhin wannan kaulin na سجدنا abdullahi bin بن sai yake cewa wannan batu da abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu yayi ya fassara gabaki daya abin da ake ce ma musulunci da kuma ibadar Allah madaukakin sarki ai ma Allah da'a ka a saba masa a rika tuna shi ko da yaushe ana ambatansa ka a manta shi a rika gode masa ka a kafirce masa in ka tattara ibadar Allah gabaki daya ta kunsu a cikin wannan haka ibn mas'ud ya fassara abin da ake ce at-taqwa ɗaya daga cikin tabi'ai manya-manya al-imam talq ibn habib al-anazi yace abin da ake ce ma taqwa shine abi Allah subhanahu wata'ala ai masa da'a a ƙarƙashin haske daga Allah wato ilimi kenan a daidai wannan lokacin kuma ana fatan samun ladansa sannan a guji saba masa akan haske daga gare shi wato ilimi kenan a daidai wannan lokacin kuma ana tsoron azabarsa al-imamu zahabi rahmatullahi alaihi da ya kawo wannan maganar a cikin siyarwa alamin nubala a ƙarƙashin tarihin wannan bawan Allah talqubna habibin sai yake ta'aliki yake cewa wannan magana tasa kyakkyawar magana ce ta kunshi kuma abin da yake nufi taqwa na nufin ba za ta samu ba sai idan ana da ilimi sannan ilimi bayi da fa'ida sai idan ana aiki da shi sannan aiki da ilimi ba shi da fa'ida idan babu yi dan Allah saboda haka al'imamu zahabi ya jinjina wannan maganar ta al'imamu kalkubna habibin rahmatullahi alaihi a game da me ake ce ma at-taqwa al Abdullah ibn al-Mubarak rahmatullahi alaihi al ya yayi tarifin abinda ake ce ma taqwa da cewa ka nisanci zunubai manya manyansu da ƙananansu, wannan shi ake ce ma taqwa sannan a rayuwarka ta addini da rayuwarka kowace ka zama kana kaffa kaffa kamar yadda mutumin da yake bayi da takalmi yake tafiya a ƙasar da akwai akwai wannan ƙusoshi ko kuma ƙaya sannan al'imam al-qayyim rahmatullahi alaihi yake cewa da takwa da albir da takwa da albir lafizza ne da suka zo a wurare da yawa a cikin nassosan shari'ar musulunci ana haɗa su a wuri ɗaya sai ya ce to idan suka haɗu a wuri ɗaya to kowanne na da ma'anarsa da yake cin gashin kai da ita idan ko aka raba su aka ambaci ɗaya to ɗayan ya wakilci ɗaya sai aka tambaye shi aka ce to idan suka haɗu wace ma'ana kowace yake da ita al'imam ibn qayyim rahmatullahi alaihi ya ce in aka haɗa su a taƙwa na nufin nisantar abin da Allah maɗaukakin sarki baya son a aikata saƙo kenan a daidai lokacin da albirru ke nufin a yi ma'alla maɗaukakin sarki ɗa'a a kyautata masa a yi masa biyayya sannan a wata maganar tasa yake cewa idan aka haɗa albirru da attaƙwa to albirru ita attaqwa ita ce hanyar da ake bi dodar a tafi zuwa ga albirru waɗannan batutuwan da malamanmu suka yi a kan atakwa wasu daga ciki kenan masu ɗimbin yawa tabbas taqwa tana ɗaya daga cikin wasiyoyin da Allah madaukakin sarki ya mana mu bayansa a dunkule Allah madaukakin sarki yake cewa haƙiƙa mun yi wasiya a gare ku da waɗanda suke kafin ku muka ce ku yi taɓuwa ga Allah sai Allah ya yi amfani da lafazin wasiya bai yi amfani da lafazin wa'azi ba wanda lafazin wasiyya ya fi ƙarfi fiye da lafazin wa'azi sannan domin nuna mana ta gomashin da ke cikin taɓuwa Allah sai da ya kalli annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kai annabin Allah ka yi taɓuwa ga Allah kakka bi kafirai kakka bi munafikai sannan Allah ya dunkula mutane ga baki daya ya umarce mu daga baki daya cewa mu yi takwa gare shi yace ya ku waɗanda kuka ya ku mutane ku yi takwa ga ubangijinku wanda shine ya halice ku daga rai kwara daya sannan kuma ya halatta ma ya halitta ma wannan ran kwara daya matarsa sannan a wani wurin Allah maɗaukacin sarki ya ce ya ku mutane ku yi ma Allah ƙawa. lallai raurawa ta tashin alƙiyama. al'amari ne wanda ya kasance mai girma ba abun wasa bane to wannan taqwa ita ce azumi yake karantar da mu bayan azumi ya ƙare, to abinda ake son mu dora akan sa ke malaman mu suna faɗi suna cewa daga cikin lada da alamar Allah ya karɓi aikin bawa Shi ne ya kasance ya ci gaba da yi ma Allah ɗa'a bayan ɗa'a da yi inna min jaza'il hasanati alhasanata daha wa inna min iqabi as-sayyi'ati as-sayyi'ata ba'daha daga cikin sakamako da Allah ke mabawansa idan ya masa biyayya ya bauta masa sai kuma ya ɗorar da shi ya ci gaba da wannan bautar daga cin ukuba da azabar da Allah ke ma mai sabo idan ya saban kuma sai an sa shi ya ci gaba da yin saɓa. idan bai yi saban ba hankalin shi ba zai kwanta ba ba zai samu natsuwar da ake samu a duniya ba sai ya aikata wannan saban sannan bayan ya aikata kuma ya sake shiga cikin damuwa da bakin ciki sau da ka ana buƙatar abinda muka aikata a watan ramadan ya zama mun dore mun dawwama a kansa mu goge Allah madaukakin sarki kada ya sa mu mu dawo baya suna faɗi akan maganar larabawa suna cewa an naqsatu as'abu min al-marad ciwo ya dawo maka bayan kawarki an ta minna sai kuma a ce ciwo ya dawo to ya fi ciwo ya fi zafi fiye da ciwon farko ko ka tuban ma Allah kuma ka sake komawa cikin sabo to ya fi saban farko ya fi saban farko azaba ya fi shi girma ya fi shi damuwa wannan takawa ƴan uwa masu daraja tana da abin da suke sabbabata. abu na farko daga ciki shine ilimi ilimi shine asasi na farko da mutum zai samu takwa domin ba za ka iya yi ma Allah biyayya ka nisanci abinda Allah madaukakin sarki ya ce ka nisanta ba sai ka san waye Allah ka san shi da rububiyarsa da uluhiyarsa da sunayensa da sifofinsa sannan kuma ka san hukunce hukuncensa domin da aikatawar da nisantar gabaki ɗayansu su biyun su ne hukunce hukuncen Allah koyansu ake yi su ne hukunce hukuncen fikhu da ake koyar da hukunce-hukuncen suluki sannan abu na biyu da ke jawo taɓuwa muraƙabar Allah ji a rai cewa duk inda nake Allah madaukakin sarki yana tsinkaye a game da abin da nake aikata ba zan ɓoyi a gare shi ba abin da suke ce ma muraƙaba ko kuma su ce masa al'ihsa wannan yana cin abin da ke haifar ma da bawa taƙwa ya zama gashi shi kadai ba mai ganinsa sai Allah ba zai taɓa saba ma Allah maɗaukakin sarki ba dukiya al'umma ce ba zai iya taɓa ko sisi ba ba mai ganinsa kuma in ya ƙara jiwo ba wanda zai iya tuhumarsa amma sai ya ƙi saban Allah ne ba na cin dukiyar mutane ba kowane irin saban Allah ne ba mai ganinsa sai dutsuwan Allah ya nisanci wannan saban Allah sakamakon murakaba da ihsani da ke cin zuciyarsa abu na uku shine tsoron Allah tsoron Allah tsoron kada Allah madaukakin sarki ya ƙi karban aiki na tsoron kada Allah madaukakin sarki ya jefa ni a cikin wuta wannan na sa in zama mai takwa wannan na sa mutum ya zama mai takwa daga ciki akwai arraja fata fatan cewa idan kai ibada Allah madaukakin sarki zai karɓi ibadar taka kuma kana fatan Allah ya baka ladan ibadar da kai sannan kana fatan Allah madaukakin sarki ya shigar da kai aljannar sa a sakamakon wannan aikin da ka aikata mai kyau wannan yana cin abin da ke dawwamar da mutum a cikin takwa abu na ƙarshe da zamu iya ambatawa a yanzu shine addu'a yawan addu'a Allah madaukakin sarki ya sanya mutum a cikin masu takwa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yawaita roƙon Allah madaukakin sarki game da haka akwai abubuwa guda hudu da aka ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi ya yawaita roƙon Allah madaukakin sarki game da su Allahumma inni as'aluka tuqa wal afafa Allahumma inni as'aluka tuqa wal huda wal afafa wal jina ya Allah ina roƙonka ka bani takwa at-tuqa kenan ya Allah ina roƙonka ka bani shiriya alhuda kenan ya Allah ina roƙonka ka bani afafi kamewa kamewa daga duk abin da baka san a aikata aikatawar ido aikatawar harshe baki ko a ci ko a lasa ko kuma a yi magana aikatawar ciki aikatawa daga farji da makamantan wannan annabi sama yana yawaita wannan sannan kuma annabi sama yana roƙon Allah madaukakin sarki ya shi wadata wadatar nan kala biyu wadata ta fili da wadatar zuci duk sune alghina bawaye da zumci addu'a malamai suka ce daga cin alamar Allah madaukakin sarki ya karɓi aikin bawa ya zama ya ci gaba da yin azumi musamman sittu shawwal din nan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka a cikin riwayar sayyiduna abu ayyub al-ansari khalid ibn zaid riwayar al-imam muslim al-imam ahmad al-imam abu dawud da al-imam ibn majah duka su ruwaito wannan hadisi kuma malamai suka yi bayani mai tsawo a game da shi al-imam rajab a cikin bayanan da ya a game da yin azumin sutu shawwal ya faɗi fa'idoji daga ciki ya ce ya kama da as rati ba da mutum yake yi na sallah as rati ba kafin a zahar kakan yi wasu rak'o'i bayan a zahar ma kai wasu rak'o'i kafin magariba kai wasu rak'o'i bayan magariba ma kai wasu sai ya kamanta wannan da azumin da aka yi a watan sha'aban na nafila sannan kuma an gama watan ramadan a matsayin na farilla sai a biyanta shi kuma da azumin sittu shawwal sannan daga ciki al-imam na rajab ya ce alama ce ta Allah madaukakin sarki ya karba azumin watan ramadan da mutum ya yi domin wasu Allah Allah suke yi a gama ramadan din kuma shi kenan sai su buɗe ƙofa ta ciye-ciye da shaye-shaye wasu ma da saɓan Allah wato sun ƙosa a ce ramadan din ya wuce to sai kai Allah madaukakin sarki ya taimake ta bayan ka gama ramadan sai kuma gashi ka biyanta da sittun min shawwal wato azumin kwanaki shida kamar yadda ya tabbata a cikin sunna muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon yin sa wanda suke kai kuma Allah ya ba su ikon karasawa waɗanda kuma ba su fara ba Allah ya ba su ikon yi wanda suka gama kuma masu himma sosai Allah madaukakin sarki ya karba mana gabaki daya Allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa barik lana fi ma ataita wasrif anna bi rahmatika sharra ma qadaita innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man walayta ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى آمالنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة يا ربنا هي دارنا اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاء قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استعترت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وآثرنا ولا تؤثر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شكارين لك ذكارين إليك أوابين منيبين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا ربنا حبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اجنبنا وبنينا أن نعبد الأصنام برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عيون واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم قل لائمتنا اللهم خذ بأيديهم إلى ما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا الله وند باس الله كباس sarki muna roƙonka waɗanda cikin ka da waɗanda suke kwance a gida da wanda suke kwance a gidaje da asibitota da wanda suke tafiya da ciwon ya Allah madaukakin sarki ka ba su lafiya ka warkar da su ya Allah madaukakin sarki muna roƙon ka shiryatar da matasanmu ka dora su akan hanya ta daidai ya Allah madaukakin sarki ka cika madattawan mu da alkhairi ka sa su cika akan yadda suke akan hanyar sunnan manzon ka sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita wa barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن صحابات رسولك كلهم ولا سيما الأئمة الأربعة منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي اللهم ارض عنهم وارض عنا بعدهم برحمتك يا أرحم الراحمين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنع you.